Assalamu alaikum masu kallon tashar Unity barka da wannan wato lokaci da muka saba kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanun su. Katsinawa sun yi wa Buhari bore da ihun ba ma yi. NNPC ya nemi afuwar 'yan Najeriya kan karancin man fetur. Kotu ta ce ɗan takarar APC ne lashe zaben gwamnan jihar Ondo. A labarin ƙetare kuwa, Isra'ila ta kashe Falasɗinawa goma yayin simame a yammacin kogin Jordan. sai kuma a fagen wasanni inda real madrid ta fitar da wato atletico madrid daga gasar copa del rey To labaran kenan yanzu ga cikakkun su sunana Suleiman Hassan. Wasu mazauna a jihar Katsina sun yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bore dangane da yadda aka shiga tsaka mai wuya akan wa'adin amfani da tsaffin takardun kuɗi a ƙasar nan. Mazaunan sun yi wa Buharin bore ne a yayin ziyarar aiki da ya kai birnin na diko a ranar Alhamis. Zanga-zangar dai ta gudana ne a ƙofar ƙaura, ƙofar ƙwaya da kuma hanyar Yahaya Madaki a cikin birnin Katsina. Rahotanni sun bayyana cewa masu zanga-zangar sun kona tayoyi a kan tituna tare da jifan wasu daga cikin tawagar motocin shugaban ƙasan da wato da duwatsu bayanai sun ce masu zanga-zangar sun fusata ne saboda ƙarancin man fetur hauhawar farashin kayayyaki da kuma matsalar tsaro da ke wato addabar ƙasar nan to bayanai sun bayyana cewa jirgin ƙasa da ke jigilar fasinja daga abuja zuwa kaduna ya kauce wa hanyarsa a ranar juma'a a daidai lokacin da ya isa kubuwa lamarin da ya haddasa wato tseko ga ɗaruruwan fasinjoji da ke cikin jirgin shugaban hukumar jiragen ƙasa a najeriya wato nrc injiniya fidet okoria ya tabbatar da faruwar haɗarin to sai dai ya ce suna ci gaba da bincike domin tantance dalilan faruwar lamarin wannan haɗari dai ya faru ne a ƙasa da wato mako ɗaya bayan da wani jirgin ɗaukar fasinja ya kauce wa hanyarsa a layin dogo da ya tashi daga itakbe zuwa wari a cikin jihar kogi to sai dai wasu bayanai na nuna cewa ga alama jirgin ya kaucewa hanyarsa ne sakamakon zagon ƙasa ko dai daga masu satar wato kwangiri domin sayarwa ko kuma tsageranci dubban mutane ne ke amfani da jirgin ƙasa daga abuja zuwa kaduna a matsayin hanyar sufuri domin zuwa yankin arewacin Najeriya duk da cewa watanni tara da suka gabata 'yan ta'adda sun dasa bom wadda ya tarwatse a lokacin da jirgin ke wucewa dauke da fasinjoji kusan 900. To a wani ɓangaren kuwa shugaban kamfanin man fetur na ƙasa NNPC ya bai wa 'yan Najeriya haƙuri kan matsin da suke wato suka tsinci kansu sakamakon ƙarancin man fetur ɗin shugaban kamfanin man fetur mele kolokyari ya tabbatar da cewa ana sa ran matsalar ta yanke cikin 'yan kwanaki kaɗan masu zuwa kalaman na mele kyari na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar najeriya ke ci gaba da fuskantar dogayen layukan mai musamman a manyan biranen ƙasar nan matsalar ta man fetur wadda ta ici ta cinyewa tun a shekarar da ta gabata dai na ci gaba da jefa al'ummar najeriya cikin garari yayin da babban zaɓe ke ƙara kusantowa sai dai mele kyari ya ce cikin kwanaki biyu masu zuwa za a samu sauƙi ko da wahalar bata ƙare baki ɗaya ba domin hukumomi sun ɗauki matakan da suka dace domin ganin an shawo kan matsalar malam mele kyari ya shaida cewa dama duk lokacin da aka samu tangarɗa wajen raba man fetur ɗin ana shiga cikin irin wannan yanayi kuma akan ɗauki tsawon lokaci kafin a warware to a ɓangaren shari'a da siyasa kuwa kotun sauraron shari'ar zaɓe wato a najeriya ta yanke hukuncin soke zaɓen gwamnan jihar oshun ademola adeleke na jihar pdp na jam'iyyar pdp inda ta bayyana tsohon gwamna boyega oyetola na jam'iyyar apc a matsayin wadda ya lashe zaɓen da aka yi a bara shugaban kwamitin Alƙalan da suka saurari ƙarar tese kume shine ya karanta hukuncin kotun ranar juma'a a birnin oshogbo inda ya bada umarni ga hukumar zaɓe ta inec da ta karɓe takardar wato takardar samun nasarar zaɓe da aka baiwa adeleke domin miƙa wa oyetola mai shari'a kume ya ce sun gamsu cewa hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓen kamar yadda dokar zaɓe ta tanada sai dai an samu ƙuri'un da suka wuce kima a wasu mazaɓu abin da ya saka aka janye alkaluman da aka wato ta ake ta tababa a kai kume ya ce bayan janye waɗannan alkaluma ƙuri'un sakamakon zaɓe ya nuna cewa a yi oyetola ya lashe zaɓen da aka yi da ƙuri'a 314,921 saboda haka ta ba da umarnin rantsar da shi a matsayin wadda ya samu nasara bayanai sun ce daga cikin alkalai ukun da suka saurari ƙarar, biyu sun goyi bayan soke zaben adeleke yayin da guda yake amincewa 'yan takara goma sha biyar ne dai suka shiga zaben gwamna na jihar oshun din da aka yi a bara wadda hukumar zaɓe ta bayyana a deleke a matsayin wadda ya samu nasara abin da ya sa oyetola ya ruga zuwa kotu domin gabatar da korafinsa dangane da zaben yayin da ya gabatar da zargin kada ƙuri'a da suka wuce kima a wasu mazaɓu da wato abi masa hakkinsa to game da wannan batu dai gwamnan jihar oshun din sanata ademola adeleke ya ce zai ɗaukaka ƙara game da hukuncin da kotun sauraron ƙorafe-ƙorafen zaben wato zaben ta yanke inda ta soke zaben da aka yi masa a matsayin gwamna adeleke na jam'iyyar pdp a martanin da ya mayar ta hannun mai magana da yawunsa malam olawole rashid ya bayyana hukuncin kotun a matsayin kuskure yana mai cewa lamarin rashin adalci ne wadda ya ci karo da muradin mafi yawan al'ummar jihar idan aka cire ƙuri'un da wato ake zargin an yi a ringizo a cewar kotun adeboye ga oyetola na apc ya samu yawan ƙuri'a 314,921 yayin da ademola adeleke na pdp ya samu ƙuri'a 290,266 gwamna adeleke ya buƙaci magoya bayansa da su kwantar da hankulansu kuma a cewarsa har yanzu shine halastaccen gwamnan jihar. To a labarin ƙetare kuwa sojojin Isra'ila sun kashe Falasɗinawa goma a wani simame da suka kai musu a yankin yamma da kogin Jordan a ranar Alhamis. Sojojin na Isra'ila sun bayyana simaman a matsayin wani aikin kakkaɓe 'yan ta'adda kuma wannan kisan shine mafi muni da aka wato gani cikin shekaru masu yawa a yankin na yamma da kogin jordan an ƙaddamar da simaman ne a kan dandazon 'yan gudun hijira a sansaninsu a birnin jenin da ke yankin inda aka yi ta jin karar harbe-harben bindiga a unguwanni wato sannan hayaki ya turnike sararin samaniya saboda ƙonewar wasu shingaye ministan lafiya na falasdino ya ce baya ga mutane goma da suka kwanta dama har ila yau akwai wasu ashirin da suka samu raunuka tun lokacin da ta fara tattara alkaliman kisa a yankin na yammacin kogin jordan a shekarar 2015 majalisar ɗinkin duniya ba ta taɓa samun alƙaliman kisa masu yawa a sanadiyar wani simame na rana guda ba kamar wannan da aka yi a ranar alhamis to a fannin wasanni kuwa real madrid ta kai zagayen wasan kusa da na ƙarshe a gasar copa del rey bayan lallasa atletico madrid da ƙwallaye uku da ɗaya a daren alhamis atletico ce dai ta fara wato jefa wa real madrid ƙwallo a raga ta kafar ɗan wasanta alvaro morata cikin mintuna na goma sha tara sai dai kuma aka wato sai da kuma aka kai mintuna na saba'in da tara ril ta rama kwallo ta kafar wato rodrigo abin da ya sanya aka tafi ƙarin lokaci na mintuna talatin daga bisani ne 'yan wasan ril karim benzema da vinicius junior suka jefa kwallo guda-guda an dai buga wasannin ne sa'o'i bayan lokacin da atletico madrid wato dan wasan atletico madrid diego salme ya buƙaci hukumomin ƙwallon ƙafa da su soke batun ƙarin lokacin minti 30 da ake yi a wasan da ake neman wadda zai yi nasara a cikinsa inda a maimakon haka yake ganin gara a tafi bugun wato daga kai sai mai tsaron raga a wani labarin kuma a dai ranar na alhamis atletico bilbao ta lallasa valencia da ƙwallaye uku da ɗaya a zagayen kwata finals na gasar ta copa del rey